ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور wannan abin da aka ambata na shigar da waɗanda suka yi hijira don ɗaukaka kalmar Allah cikin aljanna da yin izinin fuskantar ɗan ta'adda da irin ta'addancin da ya yi ta yadda babu laifi akan wanda ya hakan to amma idan ɗan ta'adda ya kuma maimaita ta'addancinsa to lalle Allah zai bayar da nasara ga wanda aka yi wa ta'addanci haƙiƙa Allah mai afuwa ne ga zunubban muminai mai gafara ne a gare su